والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda ya ba lafiya kuma ya ajiye mu a matsayin musulmi sannan ya ba mu dama na halatta wannan masallaci mai albarka a masjidul imam bukhari ko a cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki maliki a cikin birnin kano ba don komai ba sai don gabatar da karatu na musulunci da kuma yada da'awa din ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a irin wannan rana ta sha biyar ga wadan jimada al-akhirah shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 29 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa kamar yadda sanarwa ta gabata insha Allah yau ne za mu fara wannan karatu a kuma wannan guri mai albarka za mu fara ne da wani littafi guda wanda littafi ne ga mamman littafi za ka iya ce shi littafi ne shakundun wanda yake magana akan addini ga baki ɗayansa da kuma sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bil khususiyya shine littafin wato sharhu sunna na imam ahli sunna wal jama'a a zamaninsa shine abu muhammad al-hassan ibn ali ibn khalaf al-barbahari wanda ya rasu ne a shekara ta 329 wannan littafi shine za mu fara sa shi don karanta shi na zaɓi wannan littafi ne saboda falalar da ke cikinsa da alheri da yawa da ke cikin littafin sannan kuma littafin ba shi da yawa nan da nan za a iya sauke shi ba tare da an daɗe a cikinsa ba na farko za mu fara ne da sunan shi mai littafin mai littafin sunansa da alkunyarsa da kuma nasabarsa shine al-imam al-qudwatul mujahid shaykhul hanabila wa kabiruhum fi asrihi abu muhammad al-hasan ibn ali ibn khalaf al-barbahari وهذه النسبة إلى بربهار وهي الأدوية التي تجلب من الهند سونا ما للتافن شيني al-imam al-qudwa shugaba al abun koyi al abun koyi kuma mujahidi mai jihadi shine shaykhul hanabila babban malami ne a mazhabar hambaliya kuma dattijo ne shine babban su a wannan zamani nasa alkunyarsa abu muhammad sunansa alhassan ibnu ali ibnu khalaf al-barbahari wanda wannan barbahar din sunan wato wasu magunguna ne da ake ɗauko su daga ƙasar hind ma'ana daga ƙasar indiya inda ya zauna da kuma inda ya rayu masabi littattafai manya-manya da suke bayani akan tarihinsa da kuma matsayinsa ba su yi bayani cikakke ba dangane da inda aka haife shi da kuma inda ya tashi sai dai maganganu da yawa da suka fi yaduwa inda aka fi bayani akan tarihinsa akan ce mutumin bagadada ne a ƙasar bagadada aka haife shi a garin bagadada aka haife shi kuma anan ya tashi a nan ne ya samu shuhura sunansa ya ɗaukaka a gaban wato mutane kuma falalarsa ta bayyana wannan albar bahari ɗin da yawa malamai ko cikin almajiran imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a sun kasance tare da shi ma'ana sun zauna tare da shi ya karbi karatu a wurinsu da yawa mafi rinjayensu kuma mutanen da ne kamar yadda bayani zai zo akan haka insha Allah nan gaba kaɗan wannan kawai abin da nake son nuna mana shine wannan malami da zamu yi magana akan littafin sa wato dan Baghdad ne kasar Iraki kenan anan ya fi shahara kuma anan ya sunan sai ya yadu shi wannan imam al-barbahari Allah masa rahama mutum ne wanda yayi fice a wajen neman ilimi kuma mutum ne mai kwaɗayi dangane da neman tara ilimi din ta ya karbi ilimin sa ko yayi karatu a gurin manya-manyan malamai cikin almajiran imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a daga cikin malamansa akwai wani malami da ake ce da shi ahmad ibn muhammad ibn al-ajjaj ibn abdulaziz abubakar al-mirwazi shi ana ce da shi al-imam al-qudwa al-faqih al-muhaddis wanda shi ma mazaunin bagdada ne akwai kuma sahal ibn abdullahi ibn yunus at-tusturi mai suna abu muhammad shi ma akan yi masa kambe da al-imam al-abid al malami mai ibada mai zuhudu mai gudun duniya wanda yana da wazuka da yawa wanda sun yadu a duniya kuma ana bayani akan karamominsa da matsayinsa yana da abubuwa na ban mamaki imam al-barbahari mutum ne wanda yake yana da matsayi da daraja akan ilimi an ce kana imaman mahiba qawwalan bil wato shugaba ne mai kwarjini sannan mai yawan faɗin gaskiya واتباعا للأثر داعية للسنة واتباع الأثر ما يبين سنة النبي كما ما يبين أثر ني واتو maganganu da hadisai na annabi sallallahu alaihi da waninsa tun kuma wanda yake yana da matsayi yana da daraja a lokacin zamaninsa madaukaki ne ba makaskancin mutum ba an yi dauki ba daɗi sa da ahalul bida'i wal ahwa'i da suka yi rayuwa a wannan zamani nasa kamar yadda malamai suke faɗa mawqifu min ahlil bid'a ma'ana matsayinsa in ka hada shi da yan bid'a malaman wannan zamani aka ce kana shadidan ala ahlil bid'a wal ahwa mutum ne wanda yana da tsanani baya daga kafa ga yan bid'a da masu son zuciya yana kokarin ture bidi'a su da hannunsa da kuma harshensa wa fi hada kullihi muttabi'un li maslaki ahli sunnati wal jama'a fi mu'amalati ahli bid'a wal ahwa duk da haka mutum ne mai kokarin bin hanyar ahli sunna wal jama'a wajen mu'amalantar yan bid'a baya wuce gona da iri kuma baya ketare hanyoyi na ahli sunna wajen wato mu'amala da 'yan bida dan a gida ta ahlus sunna akwai abubuwan da aka tsara yanda mutum zai mu'amala da 'yan bida da yake tare da su inda duk lokacin da aka ce akwai sunna ta sai an samu bida kuma mutum ne mai kwaɗayi na tsarkake wannan addini din sannan kuma yana ƙoƙarin nesantar da duk abin da yake da alaƙa yana ce da bid'a a cikin wannan addini din yana koran at-tajahhul shine jahamiyanci wal i'tizal da mu'tazilanci wa tamash'ur da ash'ariyanci wa tasawuf da sufanci wa tashayyu' da shi'anci wa taraffud da kuma rafidawa su ma dai manya-manyan 'yan shi'a kenan kamar yadda da yawa za ka gani a cikin littafin nan da za mu karanta don buga misali narahu fi kitabihi hada yuhaddiru min sigari bid'i kabla kibari'a. yana tsoratarwa dangane da ƙananan ƙananan bidiyoyi ma kafin manyan kamar yadda yake faɗa a matsala ta shida wahazar sigar al minal min umuri fa inna saghir al-bid'i ya'udu hatta yasira kabira ka kiyaye ƙananan bidiyoyi kada ka afka cikin ƙananan bidiyoyi saboda ƙananan bidiyoyi din su suke girma su zama manya har zuwa dai karshen maganarsa ma'ana ka gane yana nuna bid'a ko mutsarancin ta ka nisance ta abinda ake nufi da bid'a shine yi wa Allah bauta da yin addini ba irin tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shimfida ayi addinin ba ban sani ba ko kuna fahimta da wannan shine abinda ake nufi da bid'a mutum ya zo ya yi sallah ya kirkiro wasu abubuwa cikin sallah irin abin da bai ba ya zo ya yi bid'a ya kirkiro su abubuwa wanda manzan Allah bai yi ba ya zo yi mu'amalarsa ta rayuwa ta addini mu'amala ta addini kamar zikiri ko salati ko wani abu da ake neman taƙarrubi zuwa ga ubangiji da shi mutum ya zo ya yi shi ba irin yadda annabi ya ba wannan shine ake ce da shi bid'a ba wai saka fanka a masallaci ba shine bid'a ba shimfiɗa kafet a masallaci ba shine bid'a ba saka loud speaker a masallaci ba shine bid'a ba hawa jirgin sama zuwa aikin maka shine bid'a ba ba hawa mota ba shine bid'a ba shan ruwan roba ba shine bid'a kamar yadda wasu malaman bid'an suke faɗa wai in an ce kada ya bid'a sai ce to waye ya sai ce yanzu baya bid'a sai su ce hawa mota bid'a annabi bai hawa mota ba hawa jirgin sama bid'a annabi bai hawa jirgin sama ba sa sifika a masallaci bid'a dan a masallacin annabi a zamanin sa babu sifika shin fada kafet da tiles a masallaci duk bid'a ne dan annabi bai yi ba su a iya tunanin su yanda suka yi wa bid'a fahimta kenan bid'a kuma abin da ake nufi da ita shine ihdathu shay'in fi dini ma lam ya'zan bihi Allah kirkiran wani abu a cikin addini kuma abin da Allah bai izini a kai ba kuma wannan abu a kirkire shi a cikin anya akwai lada idan ka hau mota ba kai bid'a ba wannan wata maslaha ce ta rayuwa dama Allah bai turo dan Allah dan yayi bayani akan motocin da za a hau ba dan ka gina masallaci ka sa speaker wannan ba wani abu bane ba da masallacin da aka yi sallah da speaker da wanda ba yi da speaker ba duk dai babu wani bambancin lada ko an ce wai duk wani masallaci mai speaker ya fi lada ya fi lada ko masallaci mai carpet da tile shi ya fi lada wa ta ba faɗa haka ba wanda ya faɗa to ita bid'a abin da aka yi ta a cikin addini kuma aka ce an yi ba akwai lada shine bid'a kamar yanzu misalin wani ya kawo wani salati ce duk wanda ya salati kaza Allah zai bashi ladan kaza kai ma za ma shiga aljanna ma tare da manzo Allah ka fada da ka fada in wannan abun abin cika a Qur'ani babu aya ko dai a cikin hadisan manzon Allah karab katab duka babu babu hadisi ko dai cikin maganganun malamai magabata na kwarai babu wannan magana kwata-kwata ba san da ita ba amma kuma sun kawo wannan abin sun kirkiro sun ce wannan abin shi shi ne addini da shi za a bauta Allah wannan shi ne ake ce da shi bid'a kun fahimci wannan to wannan malamin ba sa ga maciji da bid'a kamar yadda kuma duk wani ahlus sunna mai da'awar sunna baya ga maciji da bid'a imamu malik Allah masa rahama ya koyan uwana musulmi yana cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya aikata wata bid'a a cikin addini faqad za'ama anna muhammadan qad kana risala to kawai ya rai cewa manzon Allah ya ha'inci Allah wajen manzancin da aka turo shi isar duk wanda yayi wata bid'a ko to kawai wato indirectly yana faɗan cewa annabi ya ha'inci Allah ne ka san ita bid'a annabi bai yi ba aikin bid'a manzo Allah bai san da shi ba to wanda ya kawo mutane wani abu na bid'a yace gashi nan su zo su yi <clears throat> kuma aka tambaye shi me hujja babu hujja to yana nuna cewa abinda Allah ya turo manzo Allah ya isar da shi nan bai gama isarwa ba bai ma cika sakon da Allah ya turo shi ba dan da annabi ya cika abinda Allah ya turo shi ina jin ya kamata a ce ya bada wannan abun ya karantar da shi duka ko to amma shi mai bid'a yana kawo wannan abun annabi bai ba kuma yace sai an yi kuma yace mai kyau ne to aqida ta ahlus sunna shine dukkan abu wallahi dukkan abu wallahi matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi ba sunan wani abu bai da kyau in dai da sunan addini ne kuma idan an yi za a samu lada amma yanzu ba wanda ya ce ma dan kawo mota ka je Kaduna za ka samu lada akwai wanda ya faɗa ka je da mota ka je da kafa ka je da babur ka je da keke duk wasu ɗaya uban ɗaya kun fahimci wannan da wannan shine akwai bayanan da za su bayan wannan yace ونراه أيضا يبين مسالك أهل الأهواء في ترويج بدعهم ويحذرنا من الانزلاق في طرقهم وأساليبهم za mu game wannan littafi duk a cikin mun karantawa ta yadda yake bayani akan ahalul ahwa'i sune yan bid'a yanda suke tallata bid'a suke yaɗata suke mata ado da kwalliya yana kuma tsoratar da mu wajen wato zarmewa da zamewa da fadawa cikin hanyoyi na yan bid'a da kuma uslubinsu kamar yadda ya faɗa a matsala ta takwas yace fandur rahimakallah yana maka wasiya kai yana maka nasiya cewa ka duba ya kai dan uwa Allah ma rahama kullum man sami'ta kalamahu min ahli ka khassatan duk wanda ka ji maganarsa cikin mutanen zamaninka wala ta'jalanna wala tadkhulanna fi shay'in minhu kada kai gaggawa kada ka yadda ka kama maganar kowane malami hatta tas'ala wa tanzura sai ka tambaya kuma ka duba ka gani hal ta takallama bihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shin wannan magana ko wannan addini da aka dora maka aka ce ka yi shi shin sabon manzon Allah sun yi aiki da shi ko sun yi magana da shi au ahadin min ulama ko daya daga cikin malamai yayi magana akai fa in wajadta fihi asaran anhum idan ka samu wani hadisi ko wata magana daga magabata sahabbai ko tabi'ai fatamassak bihi to kai riko da wannan magana da wannan aiki da aka baka aka ce kai wala tujawizhu li shay kada ka ketare shi da komai wala taktara alaihi shay'an kuma kada ka fifita wata magana akan magana da ka tabbatar sahabbai sun yi wannan magana din fa tasquta fin nari idan kai haka sai ka fada cikin wuta anan abin da yake so ya nuna mana cewa kai bawan Allah kar ka zamanto mutum ne da baka da Hausa baka da Hausa baka da lissafi mana ba ka da lura kada a sa ma kanka a cikin tukunya kamar yadda ake kifawa wasu kawukansu a cikin tukwane sai a ce ku daina sauraron suwa ne suwa ne karka yadda ka aikata kaza karka yi kaza kawai ka yanzu kuwa zamani ya kawo mu mutane sun samu wayewa ba a zuwa a zo a kifa mutum a ce da shi je ta aikata kaza ba tare da wato ya bincika ba to shine yake nuna ma duk abin da aka sa ka kai to ka duba shin sahabbai sun aikata wannan aikin dan me yasa ake sahabbai saboda su ne suke kusa da annabi su ne abokanan manzon Allah ko sallallahu alaihi wa sallama ai su kan su ne kat su ne gidigat ba su ne addinin aka yi shi a gaban su ba to in dai addini ne ka duba ka gani shin sun aikata irin wannan addinin idan ka samu hujja bismillah ka rike karka idan ka wani ya canja ma ra'ayinka akan abin da sahabbai suke idan baka samu dalili ba kada ka yadda ka bi abin saboda duk abin da aka ce waɗannan bayan Allah magabata na kwarai na kusa da manzan Allah ba su aikata shi ba to ba zai taɓa zamantawa addini ba imamu maliku yake cewa malam ya kun duk abin da bai kasance a cikin addini ma izin dinan falan yau ma dina in dai da can wannan salati din ko wannan zikirin Kowanne ibadar in dai a da can ba a samu a tarihi su sahabbai sun yi ba a da bai zama addini ba falan ya kuna yau madina ba zai taba zamantowa addini ba yau idan dai ana so ya zama addini to dole a samu masa rijista daga gidan farko idan gidan farko bai yi shi ba to wannan abin bai zai zama addini ba hadhihi hiya da'awatu ahli sunnati wal jama'a wannan ita ce da'awa ahli ahlus sunna wal jama'a dan saboda kowa ya fahimta matan aure su fahimta dattawa na gida su fahimta mutanen unguwa su fahimta da yawa wasu suna kage da sharri da faɗin maganganu masu zafi akan ahlus sunna cewa makiya annabi ne ai wahabiyawa ne ai wace ce ai wane ne ai wane ne a'a abinda ake nufi da ahlus sunna shine wanda yace shi zai addini irin da manzon Allah kawai laisa illa babu wani abu bayan wannan wanda yace addinin sa zai yi ne irin nawa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na jin wannan ya kamata ka bashi tukuici ko ba wai ka bashi tukuici da ashar ba ko ka bashi tukuici da nauci ba ko ka bashi tukuici da zagi ko da cin mutunci ko da batanci ba wannan hali ne hiyar da'awa allati kunna nasiru alaiha insha Allah wa nuridu an namuta alaiha eh muna tafiya akan ta kuma muna so Allah ya kashe mu akan ta din annabi ba da yin addini irin na manzan Allah ba ai iyaka kenan haka muke so kuma muna fata Allah samu mu dace ga wani misalin na tara yana faɗa cewa wa'alam annal khuruj min at-tariqi ala wajhayni fita daga hanya ta kwarai fuska biyu ne amma ahaduhuma kuma qad zalla an at-tariqi wa huwa la yuridu illa al khayr akwai mutumin da ya kauce wa hanya babu abin da yake nufi sai alheri amma wajen neman alheri ne sai kuskure bai ba hanya ta daidai ba fala yuktada bi zallatihi mutumin da ya zo yana lalaman daidai ko bai lalamo daidai din bai je lalumo sharri ya je ya lalumo bid'a ya je ya lalumo ba mai cin ba ya kama ruwan hanya to kai fa ba za ka yi koyi da shi ba kada ce a to ai mu haka aka zo aka kawo mana kuma gaskiya ba wanda ya sai canja mana a a ba wanda ya sai canja mana ba shine hujja ba idan an samu aya ta goyi bayan aiki hadisan manzon Allah sun goyi bayan magana to sai ka ce ba wanda zai canja maka aya ko ya canja ma hadisin annabi amma ra'ayin wani abinda wani yake aikatawa kuma dadewa ana yin abu ba shi ke mai da wani abin daidai ba akwai barnar da an dade shekarar shekaru ana yin ta amma kuma Allah ya zo ne sai lalata ta saboda barna ce babu ruwan Allah da an daɗe ana yi ina fata ana fahimta abinda Allah ya damu da shi abinda aka yi shi irin yadda ya ce a yi shi irin yadda manzon Allah ya aikata shi sallallahu alaihi wasallam to kaga a iya samun mutumin da ya zo yana kokarin neman gaskiya ko sai dai kamo hanya wacce ba daidai ba to mu bai halatta ba da muka gane mu yi koyi da shi akan wannan kada za ce a ah, to ai sai ya hakuri larura ne su ma haka suka fahimci abin mu ma sai mu bisa haka a mutum kana gani karare yana bata kuma wai ka zo ka bi shi akan wannan wannan ba daidai bane Allah ya na gani ya fa innahu halik kenan duk wanda ya kauce gaskiya kenan ya halaka wa akhar anad al haqq dayan kuma yana kiyayya da gaba ne da gaskiya wa khalafa man kana qablahu min al muttaqin kuma ya saba wa wadanda suka gabace shi masu takawa dan abin da ake nufi wani dama makin gaskiya ne makin suna ne kana gaya mai magana suna ma ce a ah, kar ma gaya mu wallahi bana ji dole yadda babu wani dama asali yana gaba da sunnar yana kinta baya son gaskiyar kuma in dai gaskiya za ta fito ta bakin ahlus sunna ne ya ce ya hakura wani ya ce malamin sa malam wani da ake cewa kaza kaza in ma wuta zai kai shi ya yadda suka mutane tare yace in dai malam wani yana wuta to yace su ma suna can Allah kiyaye kaga wannan ai ai wannan soyayya ta munana ta munana ya ce in dai wuta ce in dai yanda wani malam wani yake in dai zai shiga wuta to muna tare da shi mu mun yadda ma shiga wutan barin kauta lamiri yace sun yadda su ma sa shiga wutan to kaga wannan shine abin da muke gaya mutane kada ka yadda son wani ya shiga zuciyarka da zai hana ka ka gaskiya in ta saba ra'ayinsa ahabib ah, habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما حديث علي بن أبي طالب هو حديث حسن كسو soyinka da sauki kada ka yi soyayya ta oba ta yanda in an faɗi kuskurensa sai ka rinka jin zafi za ka yaƙi wanda ya faɗi kuskurensa ba dai ba ne a'a ka so shi ta yanda in ya yi kuskure ba za ka ki karban kuskuren da yi ba haka majiyinka kada ka yi gaba da shi gabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai yadda ko da ya zo ya faɗi gaskiya ba za karɓa ba a'a ka yi gaba da shi da sauƙi kamar yadda abu hurairar shaidan ya zo ya gaya mai gaskiya kuma ya ɗauka shaidan ne ya kawo mana labarin karanta ayatul kursiyu ya kawo mana labarin ne karanta ayatul kursiyu idan za a kwanta bacci wannan wani abu ne mai kyau Allah ya yi umarni da ko annabi ya umarni da ka za a samu kariya abubakar masayidina abu hurairah ya zurga manzo Allah ya ce da abin da shaidan ya ce manzo Allah ya ce da shi sadaqaka ya gaya maka gaskiya wa huwa kazo amma makareci ne amma wannan din gaskiya ya gaya ma ashe komai yadda kake kin mutum zai iya zuwa wata ran ya kawo ma tallan gaskiya sai ka dauka kai aiki da ita kun fahimci wannan to wannan shine adalci amma an ka bari aka kifa ma kanka a tukunya aka ce ba ruwanka da wane su wane yan wuta ne su wane yan wahabiyawa ne su wane masu sabon addini ne su wane wane ne to dama annabi ya faɗa ya ce bada al-islamu gariban wa sa ya'udu gariba kama da fa tuba lil ba dama addini ya fara yana sabo sabo sabo sabo ake cewa manzo Allah yake cewa kuma a hankali a hankali addinin zai koma ana ce da shi sabon addini sabon addini haka zai koma kamar yadda ya fara fa tuba lil wata bishiya a gidan aljanna mai suna tuba ta tabbata mai suna tuba ba tuba ba tuba da da da tuba haka sunan bishiyar wannan bishiya din bishiya ce a gidan aljanna ta tabbata ga mutanen da suke addini ana ce da su addinin sabo ne haka manzo Allah ya faɗa shi ma haka suka ce mai yazo da sabon addini sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kun banci wannan da kyau to shine ana dal haqa wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin fa huwa dallun mudil to irin wannan fa kan shi batacce ne ko mai batarwa Kar ka yadda ka bi shi har izuwa inda ya faɗa matsala ta 70 yake cewa wai za sami'ta ar-rajula yata'anu 'ala al-athari wala la duk wanda kaji kuma yana sukan hadisan annabi baya karban hadisan manzan Allah yan yuna kenan aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko yana karyata wani abu na daga labaran manzan Allah fatahimu 'ala al-islam ka tunce shi akan sa kaji kuma malam wanda kaga an kawo mai hadisi ya ce kala kato ne ko kuma an kawo mai hadisi annabi ya ce ba za mu aikata din ba a bar mu akan abin da muka saba yace to ka tumci sa fa inna rajulun radi'ul qawli wal madhhabi mutum ne mai mummunar magana kuma mazhabar da yake kai mummuna ce ba ta da kyau ahir kai nesa da shi ila ghairi dhalika min aqwalihi al-qayyima fi hadha al-kitab wannan fa dan misali ne muke dan buga mana dangane da maganganun wannan bawan Allah a cikin wannan littafi وهو يرسم لنا الخطوط العريضة البينة في وصف أهل الأهواء bida'a yana زانا منا واتو zane mai tsawo mai faɗi bayyananne da zai mana bayani akan suwaye yan bida'a kuma suwaye yan sunna wa ka'annaka tanzuru ilaihim amamak zai ta bayanin yan bida'a kamar kana ganin su ga su a gabanka Wata ta'ammal ma'i kaifa wasafa rahimahullahu ta'ala hala haula zo kai mai karatu ka yi lura tare da ni yanzu ka duba yadda wannan malami ya sifanta mana su wato ɗabi'a irin ta yan bid'a idza tamakkanu wa sara lahum sultanun wa shauka yayin da suka samu ƙarfi kuma suka samu shugabanci da jagoranci ina ma kala yanda yake cewa masalu ashabul bid'i masalu akaribi misalin yan bid'a kamar kunami suke kamar kunama ne yadfinuna yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turabi kunama sai ta shiga cikin ƙasa ta ɗan lullube bayanta ta saje da ƙasa da yukhrijuna aznabahum sai ta rinka fitar da bindinta fa idza tamakkanu nadabu idan kunama ta samu dama sai ta harbe ka idan ka zo ba za ka ganta ba ta shiga cikin ƙasa ta saje ta lullube jikinta da ƙasa amma wurin harbin yana waje da ta samu dama ta ji ɗan motsi sai ka ji kat ta kai hari har kunama take ko ba ka take ba yace wa kazalika ahlul bid'i haka yan bid'a suke hum muktafuna bainan nas uya suke a cikin mutane suna buya ne kai zata ta balagu ma balagu ma yuridun yayin da duk suka samu dama suka samu iko to za su yi ta cusa abin da suke so su ta cusa abin da suke so kuma bayan da za a dan bid'a ya so dan sunna da ba saboda dan sunna yana bayanin rayuwar annabi ta gaskiya shi kuma dan bid'a yana bayanin bid'a da son zuciya wasu suna nan sun bautar da bayan Allah waɗannan bayan Allah a cikin su ake ci a kansu ake sha a kansu ake ta raba musu karamomi na waliyai da waye waye da sauransu an yi tafatturi da wannan ana girmama su ana ba su abubuwa na duniya to ga wasu sun zo kuma ana ganin su yara ne watakila ko ana ganin su baki ne watakila ko ana ganin su basu su dade ba suna bayanin gaskiya dole su ɗauki makami su yake su to amma Allah ya yi alkawari ba zai bar al'umma annabi Muhammad akan bata ba na'am dole sai ya tayar da masu tajdidin addini kuma su faɗi gaskiya sai dai wannan gaskiya daman ɗaci ne da ita ɗaci ne da ita a gaskiya haka ce aka gaskiya haka aka ce ɗaci ne da ita idan an faɗi shi kansa mai faɗan sai ya daure yake faɗa saboda akwai abin da zai zo faɗa ya shafe shi ka kuma in ta faɗa kan wani shi ma zai ji babu daɗi to amma haka za hakura a daure rayuwa kuma ba ta yiwa sai an faɗi gaskiya Kina iya fitina malam idan aka ruɗe ka addinin ka ka kuskure kana tafiya ba kan hanyar salaf ba kana rayuwa kana wani addini ba irin na annabi ba kaya tsara. wajibi ne dukkan mu gaba ɗaya mu bincika shin yaya manzon Allah yake addini mu yi addini irin na manzon Allah ko mu mutu akan wannan wallahi shine abin da yake kanmu amma duk wanda yace zai yi addini inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun mu mun samu iyayenmu da kakanni akan wata hanya ala umma ala milla mu za mu bi iyaye da kakanni ne ba wanda isai canja mana wannan ba daidai bane ba iyaye da kakanni ba su aka turo ma ba an turo maka annabawa ne da manzanni kamata ya kace mu za mu za mu bi annabawa da manzanni ana bin uwa da uba idan sun bi tsarin annabi da manzo amma a iya samun uwa da uba ba su bi musuluncin ba ma sai a ce dole a bi su yanzu ba ma guje dole sai ya bi babansa ba ma guje wanda baya sallah kuma shi in ya gane addini a'a kafa hujja da abin da aka tarar da gargajiya ana yi wannan ba shine daidai ba amma a kafa mutane hujja akan abin da manzo Allah yake rayuwa kai kuma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shine abin da yafi dacewa to amma wannan magana tana da nauyi kuma tana da wahala dole sai dai an yi hakuri wajen faɗanta kuma a ta hakuri wajen jinta har zuwa lokacin da kuma za a gane alhamdulillah wanda yanzu abin da yake bayyana shine gaba ɗaya mutane za ka ga galiban sirra kana suna so ne a gaya musu gaskiya mutum zai zo ya bugo ma waya na ma fata ce akar maka Allah na yadda da takawarka da tsoron Allah ka ina hada ka da Allah ka gaya mun gaskiya abinda Allah yake so abinda annabi yake so kawai kaga wannan riba ce yanzu mutum ya gaya ma wannan ka je ka dora shi akan wani tsari ba daidai ba ka zo ka bautar da shi akwai malam mutane da suke bautar dan adam mutum zai fadi a ce ya kira sunan wani ba Allah ba wai an yi magana wasu ya ah, to shi din bai sa kira shi ba ne idan gaskiya ne ku ce su dinka kiran sunan Allah ba ba fa sunan manzo Allah za a kira ba a sai a ce sunan wani shehu wani idan fitilar ka ta fadi ta mutu sai ka ce shehu wani idan motar ka za ta kifa sai ka ce wani sai a baka hoto a ce ka liƙa motar ka maganin hadari da a ce a duniya ya kamata a kira wani in za a faɗi wa ya kamata a kira a manzan Allah za a kira to amma shi kansa annabin cewa yayi duk abin da kuke da bukata ku kira Allah na'am idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roka ka roki wa idan za ka nemi taimako da agaji da tanyo ka nema daga gurin wa Allah wani ma Allah ya zo gidan rediyo yana bayani akan wannan rushe wannan saboda wai ana so a raba mutane daga bayan Allah mutane suna rayuwa suna bin bayan Allah na gari an cewa yanzu a daina ma neman albarkacin su to shikenan idan barawo ya shiga gidanka ka je ka cikin Allah din haka faɗa a rediyo malam idan barawo ya shiga gidanka Allah zaka rinka cewa Allah Allah Allah ko kuma ka za kira sai almajirai suka ce ah, a ka za ki shi ah. a kaga nan gurin ya kife su ya wutar da su anan idan gobe za ta tashi a gidanka shi kenan tun da kai an ce ma kai Allah za ka bi to ka je kiran Allah yace me yasa idan gobe na ta kama ku kuke zuwa gurin kwana kwana malam kaga irin abin da ake gaya mutane wannan ta sa ake gajiyar da malamin sunna malamin sunna kullum baya gajiya wa'azi yake dare da rana saboda kokarin kautar da waɗannan wani ya zo ya tara al'umma ya gaya musu wannan kaga anan ya nuna musu to in dai zaka je ka nemi taimakon kwana-kwana ashe ba laifi bane da daddare dan ka tashi ka kira sunan malam wani shehu wani waye wani waye wani waye wani kana neman taimakon sa suka ce ba laifi bane kuma suna yin wannan ne saboda su kansu mabiyan su rinka kiran su in an kira su kuma za su samu wani abu ni su ba a cikin da'awar su wallahi babban dan kasuwa bai isa tafiya ba dole sai an bashi izini sai shi kai alaji kar ka fita mun duba ma ka yau hanyar ba kyau na'am sai ce akara makallawa sai dai nemi bikin na gaba kenan ce kwarai kuwa wannan ranar dai ba za ka tafi ba za mu duba ma bukin damfara yaudara ha'intar mutane ba duhu wani yaro ya taɓa bokan yaro ne ya tuba ya zo same har gida ya ɗebo mun kayayyakin bokancin har yanzu suna gida suna cikin mota dama yake gaya mun ce wallahi malam ku dage da wa'azi amma waɗannan mutanen yace suna da dabarar da zaka daɗe kana wa'azi kafin ka gamsar da wanda yake zuwa wurin su yaro ne karami wallahi yace wallahi ka ganna malam idan aka zo aiki in na tashi yin aikin na farko dai nakan iya tashi in shiga makabartu karfe uku na dare duk makabartun da nan ba inda bana iya zuwa yace na da ina tsoro da farko amma malamin nawa ya koya min wani su dabaru kawai sai na ba tsoro me yake zuwa makabartu tsince tsince da dauke dauke ko ba ku riga kun sani yace wallahi malam idan aka zo zan iya daga ma kwai na zabuwa ko kwai na kaza sai in daga ma shi in jefa shi sama sai in ce tsaya sai kwan ya tsaya sai da yamma yi eh, bayani ya ake ba zan yi bayani ba saboda ana ɗauka katakkar wani ya je ya rijista ya je kama bokanci kuma amma abin duk dabaru ne kawai duk dabaru ne da wannan suke cin mabiyan sai su nuna musu ai su wani dodo-dodo ne suna da wani abu shekul islam ibn taimiyya a zamaninsa ya yi karaskiya da irin waɗannan mutanen ya ya samu wani mutum ya tara jama'a suna halka ana zikiri babban malamin nasu sai tashi sai tsalle in ya tsalle kawai sai tsaya a sama kaji ko ana zikiri ana zikiri wai ana so a nuna ku ba kuna koran zikiri ba ku ba kuna cewa zikiri kaza zikiri kaza ba to bari a ga muku aikin zikiri su waɗannan sun nuna cikin zikirin har sun zama waliyan Allah a zamanin shugul islam ibn taymiya idan ya ju in ya tashi zikiri zikiri ya tsalle sai sama kai sai ga ya tsaya a sama din a haka shekul islam ibn taimiya sai zo wurin ya ce karya ne suka ce ato za ka ga karya yau ya karya ne ya yi alola ya zauna a gurin halkar zikirin suna yi suna yi suna yi suna yi suna yi sai wani ya tashi ya tsalle shekul islam iya zama yana ta allahu la ilaha sinatun wala lahu ma fis wa من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم iya ta nika ayatul kursi yana ta ayatul kursi wallahi malam mutumin ne yana tashi da ya tsalle ya tashi ya dan tsalle ya rike sai aljanun suka sako shi sai rap sai faɗi gara yace yace wani ya dana tashi wani ya tashi ya karanta ayatul kursi sai ya ya fadi. ai sai ya kashe wannan tashi da suke yi wallahi nake gaya muku akwai wani bawan Allah shi ma da yake wannan su malam idan suka zo suka wannan tara wani fatun duk da sunan malamai ko masu addini ba da sunan malamai masu addini kuma ana kiran mutane ana dora su akan wannan abin wallahi ya ku yan uwana musulmi mutanen wannan unguwa idan ba mu gaya muku addini na gaskiya ba wallahi mun fahimce ku wajibi ne mu gaya muku ko mun daɗi ko mun rashin daɗi wato malamin ya kware kwarewar wanda ya malam idan ya zo in ko kuku goma sai ce kowa ya faɗi abincin da yake so kai sai ka ce tufa nake so ce to an ji kai kuma sai ka ce ayaba alaji sai ka ce naman kaza <laughs> wannan ce kaza yake so insha Allah sai an kawo duk abin gaba dai sai an kawo idan ya shiga ya kullansa ya kullansa kuna zaune fa a gaban ku kawai sai ku wannan tufa din ku ga naman kazan wai kaza wai kaza wai kaza duk abin an kawo sai wata ran wani ya ce shi mai suna wannan wannan zamanin fa abin ya faru sai wani yana da aƙida ta sunna ya ce shi kuma bai yadda ba sauran waɗanda sun riga sun dulmi suka ce wallahi gaskiya ne an ji an yi mun gani muka mun yadda da shi kaga rauni imani ko shi sa malam in baka samu aƙida ba akwai matsala duk wanda bai samu aƙida ta da ko a cikin zuciyarsa ba ta nuna to wallahi da guguwa ta zo ɗiban za ta yi tafi da shi wani ya tafi malam ya koshi da aƙida ta sunna yace shi kuma san bai yadda ba ya yadda da Allah amma bai yadda da wannan tsarin kafircin da shirkan ba yana zuwa ya zauna sai kama ayatul kursi kaga ayatul kursi nan makami ce ina ga ma ko ina zaka shiga gurin yan surkulle kawai ka rinka jin ayatul kursi ko wani lungu ne in gwarku an dauke wuta kana jin tsoron shiga wani lungu ka afka ayatul kursi ka shiga insha Allah Allah zai tsare ka bi idnillah mu mun yi imani da Allah ko mun yadda da wannan ya zauna yana ta ayatul kursi ya zauna yana ta ayatul kursi kowa yana bayani ni kaza nake so ni kaza an dauka shi ma yana cikin su ne kai fa me kake so yace a ni tuwo nake so malami ya je yi surkulle yayi surkulle yayi surkulle abinci yake zuwa ya zo ya leko yace ba zo ba ba kawo ba suka sha karam kallawa da saura tukulla tukunna ya shiga yayi yayi yayi Allah abincin bai zo ba dan uwan kuma yana nan yana zaune yake kawai yana ta ayatul kursi to ina aljani aljani da ya isa ya zo ayatul kursi tana kewayawa aljani ya zo ya isa da a nuna muku suna da mu'amala ne da aljanu kuma mu mun karanta a littafi cewa duk wanda yake da mu'amala da aljani aljani ya kawo masa kaza ko ya yi masa kaza ko ya kaza to sai ya kafirce sannan za ta tashi za ki kira duk akwai a ƙasar nan ana yi bila adadin kuma da suna addini malam abinci ya zuwa aka na makalla sai fito ce kai a cikin wannan gayyata ku akwai makiya Allah akwai makiya manzon Allah akwai waɗanda ba sa son ya rasulullahi dole sai ya fita da ce aka makalla duk ɗaya muke duk dai jama'ar ka ne yace sam bai daba ya ce kai ku tashi yau ba za a kawo abincin ba an fasa wallahi haka yi baza su alhum ya koyan wana da'awar mu ta tana so ta fidda mutane daga waɗannan khurafatu da waɗannan a'balatu, da wannan tarkace a fito da kai a dawo da kai ka shiga birni ka waye birnin addini karka zama ba kauye dan kauyanci a addini yana da illa saboda zai kai ka wuta ka zama wayayye kana sauraron ilimi kuma komai za a gaya ma a baka hujja da sauraci ko me da ka sani sai da hujja ba a aikata wani abu a addini ba hujja idan babu hujja ka bar musu kayansu idan akwai hujja kuma a karba a aikata hujjar ita ma mai karfi wadda Allah ya yarda da ita wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da ita wannan malami yana da almajirai kadan daga cikin almajiransa akwai babban malami da ake ce da shi al-Imam al-Qudwa al-Faqih Abu Abdullahi Ibn Ubaidillah Ibn Muhammad al-Ukbari wanda ya fi shahara da Ibn Battah wannan mutumin ya rasu a cikin harami a ya rasu a cikin watan mu'arram shekara ta tamanin da bakwai bayan shekara dari uku ma'ana bakwai haka lissafin larabawa yake sai an faɗi karamin sai a faɗi mai yawa ma'ana shekara ta dari uku da da tamanin bakwai ya yi wafati akwai babban malami wanda ake ce da shi a Muhammad ibn Ahmad ibn Ismail al-Baghdadi أبو الحسين ابن سمعون الوائف صاحب الأهوال والمقامات yana da al'ahwal wal mukamat. littafi ne wanda ya rasu a cikin watan zulqida ya raba biyu shekara ta bayan shekara 300 ma'ana 387 kenan akwai kuma ahmad ibn kamil ibn khalf ibn shajara abubakar kenan wanda shine ya ruwaito mana ma wannan littafin daga shi malamin da muke karatu a cikin littafin littafinsa yanzu akwai kuma muhammad ibn muhammad ibn usman abubakar waɗannan duk manya-manyan almajiransa ne waɗanda ya karantar da su ilimi kuma suka yada wato wannan ilimi na wannan bawan allah to a takaicin takaicewa wannan shine abin da zamu iya faɗa a matakin farko dangane da shi mai littafi da kuma almajiran masu littafi farkon littafin shine sai ku bude littafin ga masu littafin malam yace alhamdulillahi alladhi hadana lil islam ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga musulunci wa manna alaina bihi kuma ya mana baiwa da shi wannan musulunci din ya mana baiwa da musulunci ai Allah mana baiwa da musulunci ko wa kharajna min khairi umma fi khairi umma ya fitar da mu cikin al'umma mafiya alkhairi da yake kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى muna roƙon Allah ya ba mu dacewa da abin da yake so kuma yarda da shi wal ma mimma yakrahu wa yaskhatu kuma Allah ya tsare mu daga abinda baya so kuma yake fushi da shi ilamu ku sani annal islamu huwa sunna musuluncin gabaki ɗayan diddika shine fa sunnar don musulunci gaba ɗaya ita ce sunnar annabi wa islam kuma ita ce musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil ɗaya baya tsayuwa sai da ɗaya idan da musulunci to akwai sunna idan akwai sunna kuma akwai musulunci amma in babu sunna to babu musulunci kamar yadda kuma idan babu musulunci kuma babu sunna kaga shi wanda duk aka raba shi da bin sunnan manzon Allah an raba shi da me da musulunci dan musulunci shine bin sunna kuma sunnar ita ce musulunci wai me sunna din bin annabi akwai wani wanda yake shakka akan wannan maganar akwai mai shakka akan cewa bin manzon Allah shine addini babu a nan dai babu ko to muna fata ko ina ma kana samu insha Allah ta'ala kenan wannan ka'ida ne ya fara bude mana duk abin da kaga manzon Allah ya bayani akan sa to addini ne kenan duk abin da annabi bai yi shi ba ba addini bane shine fashin bakin maganar abin da manzon Allah ya aikata addini ne abin da manzon Allah bai ce a yi shi ba da sunan addini to ba zai zama to addini ba musulunci dungurungum yana aljihun manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kenan wanda Allah ya masa dace yace zai yi addini irin na manzon Allah to albishirinsa ya dace wanda kuma yace zai kwarume kwarume to shikenan duk lokacin da mutum yana dauke dauke da tsince tsince to wata zai debo kashin awaki wata zai debo kashin saniya wata zai hada ma da na mutum ko ba ka bane wata zai dauko kunama ya sa a jihunsa ta harbe shi to shi yasa ba a son kwashe kwashe da ɗebe ɗebe a cikin addini addini ba bola bane duk abin da aka ɗebo a rabka a ciki a'a addini tace shi ake sai a ɗauki mai kyan duk wasu maganganu wanda ba su da goyon baya daga cikin maganganun annabi Muhammadu to sallallahu alaihi wasallam to ai hakuri da su in dai da suna addini ne in dai da suna addini ne amma al'amura na rayuwa da gobe al'amura na duniya wannan babu ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba za a ce komi na duniya sai annabi ya sa baki a ciki ba dan Allah bai turo shi bayanin duniya ba Allah ya turo shi ne yayi yayi bayani akan addini kun fahimci wannan wannan gabar magana ta farko kenan gabar magana ta biyu fa min sunnati luzumul jama'a yana daga cikin sunna kai riko da jama'a ma'ana a samu haɗin kai wannan shine tushen da'awa ta ahlus sunna samar da haɗin kai a cikin musulmi da korar rarrabuwar kai da ƙiyayya da gaba da juna da'awa ta ahlus sunna tana kira akan a samar da haɗin kai kamar rarriba anil jama'a wa faraqaha wanda ya kyamaci jama'a ya rabu da ita faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi haƙiƙa ya zare igiyar musulunci daga wuyansa wa kana dallan mudilla ya zama batacce mai batarwa wannan ita ce gabar magana ta biyu ashe da'awar ahlu sunna ta ginu ne akan samar da haɗin kai dan uwana idan muna da haɗin kai mu musulmi muka yi haƙuri da saɓaninmu muka yi haƙuri da ƙiyayyar da ke tsakaninmu muka yi haƙuri da bambancin gari da bambancin siyasa da bambancin launin fata da bambancin yare da bambancin sana'a da bambancin mazauni muka haɗu akan kalmar la ilaha illallah to wannan shine zai samu ci nasara mu samu dace a gurin abokanan ko akan abokanan gaban mu amma yayin da wancan ya gabar wancan ya yamma wancan ya ce shi kudu zai wannan ce kai shi yayi arewa wani ce yayi sama wani kuma ce kasa zai wani kuma ce shi jemage ne yana nan a rataye baya sama baya kasa to kaga an samu mushkila kenan dole kaga raunin mu yayi za mu samu rauni kuma kasashen duniya da suka ci gaba masu yakar addini irin su amerika da ingila suna amfani da samun rarrabuwar kan musulmi su daɗa daddatsa su su samu dama su shiga ƙasar su su musu ta'adi da barna babban abin da yake damun su yanzu ƙasar saudiya tun da aka yi ta kansa haɗe yake suna ta bin yaya za su yi su samar da rikici a ƙasar saudiya a samu rabuwar kai idan an samu rabuwar kai ne za a zuga wasu suke kai mu ba mu yadda ba ya za a ya zace ce komai sai addini kawai a zo a yi demokradiyya kamar yadda suna na suna kokarin shigar demokuraɗiyya sun ma shigar da ita cikin saudiya sun ma shigar da ita idan an samu rabuwar kai ni ina kiyayya da kai ni ina gaba da kai to ba mu samu haduwar kai ba ya kamata bari mu ko tambaya me yasa da suka zo kawo siyasa ba su kawo jam'iyya guda ɗaya ba ai za a iya kawowa jam'iyya guda ɗaya ai demokradiyyar akan jam'iyya guda ɗaya amma ba za su yi wannan ba saboda akwai wata ka'ida da malamai suke cewa farrik tasut ka rarraba kan mutane suka samu daman shugabantansu idan mutane kansu a haɗe yake fa za su yi maka taurin da ba za ka iya fasa su ba amma in ka rarraba su ka rage musu ƙarfi sai suka kawo mana pdp suka kawo mana anpp suka kawo mana afga suka kawo mana ac suka kawo mana kowace ce kowace ce kudin ɗin kudin 'yan kasar. wani zai ce a'a ni bana kaza kaza zan yi wani kuma ya ce a'a ni kuma kaza zan yi wani kuma ya ce a'a ni kaza zan yi da ku dubu ne kuna hada wuri guda ku dubu ne kuna hada wuri guda kaga kuna da ƙarfi to sai aka zo wasu ɗari uku suka koma gefe wasu ɗari biyu suka koma gefe wasu ɗari ɗaya suka koma gefe dan Allah za hada haɗa ƙarfin mutum dubu da ƙarfin mutum ɗari sai ga wannan yana gaba da wannan wannan yana kiyayya da wannan wallahi a kasan nan an yi mutanen da saboda bambancin siyasa ma sai su kibin juna sallah wani ya zo masallaci ya leka ya leka ya gani mace waye wannan ce akai dan PDP ne ce tab wa zai bi dan PDP sallah sai kwana wallahi malam duk a Najeriya nan da an yi mu muna wa'azi babu abin da mutane wasa gaya mana wani ya leka ya ga dan NPP ne ce tab ina in ma yi in ma sallar nan nayi sallar ANPP kenan shi sallar ma ta PDP zai wanda Allah ba su nasara kanmu ba wallahi sun yi nasara idan ku ga turawan da suke yin siyasar wannan abun baya baya karada su a kasa baya da musu ba sa wannan fitina da gaba amma mu da yake yan kauye ne da gidajen siyasa siyasa tare da mu kuma aka yi amfani da wannan dama aka baza mu da fada yanzu za a fita kamfen da makamai da barandamai duk wani wanda yake neman wata kujera dole sai ya nemi yan daban sa da kuma an ce ana hana yan daba kuma yanzu ana nemo yan daba yanzu ne yan daba fa suke samun cin kasuwa a garin nan saboda wallahi har neman sa ke kai ni fa kan nawa zaka ba mu in zaka ba mu kaza za mu tabbata daga baraka ba mu ba ma tare da kai wani babban dan siyasa yake ce mai ce akaram kallah wallahi malam bari gaya maka ko duk addinin mu idan an zo za a fita kamfen din nan dole sai mun ba da kudin waiwai suka ce mai gida in fa ba mu cake ba wallahi aikin nan ba zai yiwu ba ya ce sai na ce a me ya cakewa kai ku je a kawo musu abincin su ce abin kowa ya je a bashi abincin plate na naira ɗari biyu ya ce ina ba wannan ba sai ce to ban gane ba kuma ya sani wai yana so dai ya nuna musu baya so suka ce kai baka san cakewa ba sai wani na kusa da shi ya ce bari na ɗauki nauyin za ku cake. suka je aka raba musu ɗari biyar biyar kowa ya je ya sayi wiwi aka ce a bari sai an je garin da za a kamfen suka ce a can ba za a samu ba sai a nan sai a kano dole ka ba su dole ka ba su makami su tafi wannan ba ita ce siyasar in an zo wucewa ko a mota ka suka ganka suka ce sai wani ka bata rai ba kai magana ba sun ga dama za su iya saran ka da aka dabara da ake yanzu da kaga yan zugan wani sun zo suna sai wani sai wani kana bakin titi to kawai dan ka zauna lafiya ka ce sai wani su wuce su tafi su ka wuri gaskiya ne saboda ya faru ba bai faru ba ko yau dinnan na gani yau dinnan na gani a can wajen new site wallahi suka fito malam yara masu marasa kirki hoto kawai suke riƙewa da ka zo wuce sai a daga ma ce sai wani tsare ido in baka faɗa ba kuma to zaka sha mamaki subhanallah ku duba inda ake bautar da mutane ana bautar da an tashe su daga kan abin da ya kamata su yi an ɗora su akan wani abu daga yaro saurayi malam bai je makaranta ba bai je ta addini ba bai je ta boko ba an ɗora shi a saman hayes kawai ya fito yana iko yana iko yana iko yana kiran wani da wani ya ci ya gama shi kenan sun rabu aikinsa kenan rabansa kenan wannan kudin waiwai din wani ma fa yana ihu yana bin wani a kamfen din wallahi ko ganin sa baya samu yi wallahi bai taba ganin sa ba ido da ido su wallahi sai dai ya kan daren yana yana lacca ya ganshi bai da daman da yake gidan sa mai magana shi wato abin tausayi shine mu din samarin mu ake diba ai amfani da mu kuma mu din samarin mu ne idan an ci zaben kuma ba a kula mu ba a mana komai ka duba yadda kake wahala idan kana neman jami'a yanzu ba muna jami'a nan Kano ba ka duba inda bayan Allah suke azabtuwa in za su shiga jami'a idan fa ka zo kace ka samu admission a jami'a fa ana ma murna ne kamar ka samu kujerar makka murna da gangan kuma suka kuntace abu amma su bayan an suna kasar waje su bayan suna kasar waje amma ku ne nan din ya gagare ku makarantun sakandaren an kasu na firamaren an kasu private schools ne ake buɗe ko ina private school shi kuma sai mai kuɗi in kana da kuɗi bismillah baka da kuɗi ka sai da zaka yi amma su samarin matasan su yi tunanin ma a yi musu wani abin da zai taimaka musu ma babu a ce an gama za a bude musu workshops wuraren koyan walda wuraren koyan kujeru da kofofi wuraren koyan ɗinki wuraren koyan sana'o'i a bude dewa workshops kowace uwa a samu babban kango da zai iya ɗaukan mutum dubu biyar a koya musu sana'a don Allah amma koya musu kalma ba su gyarin da yi tunanin yi musu wannan ma ba su da wannan tunanin kuma ba yi musu ba iyakacin abin da zaka mutum bayan ya ce ga gafa mu muka yi gobe a gari sai ya ce ku bashi ɗari biyu to na gode Allah sa ka Allah ƙara sai kai a ɗari biyu zai ce ya gode Allah ka sai yayi subhanallah na faɗi wannan magana ne ya koyan wana saboda mafi yawan waɗanda suke zaune da ni a gabana samari ne kuma mu yanzu a da'awar mu wanda muke yanzu duk lokacin da muka samu dama sai mun jawo hankalin yan uwa musulmi dangane da wajibcin mayar da hankali akan hada-hadar siyasa da yanzu 'yan siyasa suke neman su farauce mana samari da matasa su 'yan siyasa suna iba mu ma kuma masu addini dole mu yi kokari mu ɗebi namu kuma dole mu gaya muku gaskiya yanzu duk wanda zai zo yana kamfen din nan wallahi ba za ka ga ɗansa akan wundan mota ba ko akwai yayansu ba za ka ga ɗansa akan wundan mota yana iko na wallahi sai bana ba ya faɗa ba ko akwai babu ko ɗaninsa ba za ka gani ba sai yayan wasu yayan talakawa wanda ba za a iya magance musu komai ba dama amfanin ku shine a baku barandami a baku karnuka a baku kwayoyi ku sha ku yi rashin mutunci ku je ku danne akwati ku je ku yi abin da za ku yi ku gama ku dora su tafi Abuja ko su zauna a garin su je su ci gaba da cin dadin su da kolewa suna samun miliyoyin kuɗi kuɗin fanitas kawai mutum yana hawa fanitas kawai sai ga an ba mutum naira miliyan ɗari biyu furniture ka san me furniture kujeran daki dan refreshment da za ka yi na gidanka gyara gida gyara dan fenti a gida naira miliyan 200 biyu wow Allah sa ka daidai ka a kan wannan miliyan 200 da kake gani naira ɗaya ba zai baka ba wannan babban da maganar sauran allowances bari da ya muku na kun sa abin da ke faruwa bisa ga lissafin da aka yanzu dukiyar Najeriya mafi rinjayen dukiyar Najeriya gaba daya masu high offices da top offices su suke cinyewa kudin tsakanin yan sanar da yan majalisun nan da gwamnoni da shugabannin kasa da deputies da daraktoci da ministoci in ka haɗe kudin 70% kudin kasar gaba daya su suke cinye shi 30% yake shiga hannun talakawa in ma yana shiga akwai wanda za a bashi akwai abin da za a yi a rarraba musu naira miliyan 500 wallahi tallahi ba kun ji wani ya mutu ba ya bar biliyan da mai bari biliyoyin kuɗi ya bari biliyan wajen goma sha nawa ne biliyan ɗaya malam kirma biliyan ɗaya naira miliyan nawa kenan ha eh miliyan dubu ita ce za ta ma biliyan ɗaya to wani ya bar miliyan dubu dubu dubu dubu dubu dubu goma sha kuma ofishinsa kwaya daya a abuja an yi mai ihu ihu ihu ihu anan kawai a iska ya daina exercise ya je mala'ikan mutuwa ya make shi ya mutu ya tashi ya bar kuɗin bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai taimaki garinsa da ƙauyensa suka kai wannan ba ya tafi lahira kuma ana ana ma sha da wannan kudin ya je cewa Allah ne bai ɗauki nauyin yaro ɗaya ya tura shi makaranta dan ya je karatu a university ko a college ko a polytechnic ba kai kurkudin secondary bai biya wani ba waɗannan bina adadin su suka fi yawa kira gare ku samari matasa ku yi addini ku riƙe addini sannan kuma kada ku yadda wani ya zo ya amfani da ku akan maguzancinsa tsakani da Allah kenan saboda ƙurewar lokaci zan dasa aya a nan gurin sai mun sake dawowa karo na gaba insha Allah kuma kamar yadda aka sanar da ku wannan karatun na wata wata ne duk asabar ɗin ƙarshen wata inda rai lafiya za mu yi haka za mu fara sai na ga ku da ƙoƙarin ku inda buƙatar ƙari in ƙara muku kwana insha Allah ta'ala ina fatan wannan karatu Allah sa masa albarka kuma ya sa mu yi dan shi mu kuma Allah mana afuwa Allah ya yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh